بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله الحمد لله الذي جعل كلمة التوحيد مشتملة على أصول الدين الذي بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون والمشركون نعمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أبدا لا شهادة تنجي قائلها من الفزع والهول القيامة والصلاة والسلام على إمام الهدى أدى إلى دار السلام القائل من يريد الله به خيرا يفقه في الدين وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن سن بسنته ودعا بدعوته إلى يوم لا ينفع المال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وبعد السلام عليكم ورحمة الله muna ƙara godiya ga makaɗaici Allah ta'ala wanda cikin ikon sa da yardarsa da amincewa sa ya ba mu ikon sake zama domin ci gaba tafsirin ƙur'anin Allah mai girma muna roƙon Allah ta'ala ya siya mu wannan haɗuwa ta mu albarka Allah shi wani jagoranci dora ma kan sawa ba nan nawa kasa muna roƙon Allah ta'ala ya mu haɗa mu albarka shi wani jagoranci dora ma kan sawa ba ya tsare mu ya kare mu ga tuba-tubai da kurakurai da ganganci da son rai haɗuwar mu daga mu Allah ka sanya mata albarka Allah ya taimake mu muna karatu a cikin tafsirin sa'adi muna roƙon Allah ta'ala shi masa kuma da rahma da shi da dukkan magabata masu imani mu da an rayu allah shi azurta mu da ayyuka kyawawa shi ba mu ikon yi don su da ne mai dasa ya sa aljin da su a makomanmu allah taimake mu a karatun da ya gabata mun aji aya ta 223 a yau muna 22 ga watan 8224 wanda ya daidai da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

ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى أو ذكر أو أنثى من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يدخلون الجنة ولا يظلمون ولا يظلمون نقيرا Allah ta baraka wa ta'ala a karatunmu da ya gabata yana gaya mana masu waɗanda suka jibinci wani Allah da makomarsa mummuna da kuma inda Allah zai kai su saboda sun wa Allah ake da ba na kwarai ba sai Allah yake gaya mana suku bayan Allah da ke yin aiki don Allah Allah ka sama cikin su ma'aikatan nan ko waɗanne irin jinsin mutane na inda abu ka makasudi ka yi don Allah kuma da imani Allah ya ce wa man ya amal minas salihat dukkan wanda ya aikata aika kyawawa kowane irin aiki na na kwarai kawwa Allah min zakarin au unsa ma'aikacin da ya aikin nan namiji na ko mace kuma ya yi shi wa mu'minin yana da imani da Allah babu shakka da imaninsa yana tsaye da imaninsa tsakanin shi da Allah to wannan bawan da ka aiki namiji ko mace karami ko babba fa ula'ika yadkhuluna aljanna Allah ya ce waɗannan za mu shigar da su gidan aljanna Allah ka sa mu cikin ta Allah ya ce wala zulmuna naqira ba mu zalunta su koda misalin kankanan abu ne naqir ya fatar da ke jikin dabino to wannan naqir wannan fatar ma da ba ta da amfani ga mai cin dabino ko da abin mara amfani na ka aikata kana ganin ba komi na ba a wajen Allah kawa Allah aiki Allah zai biyanka ai laysa minan najati wa tazkiyati al'amari bai tsaya ga cewa ka nema magangatsi da ba da kai an na kwarai bi ku da gurace guracen ku ce mu an na kwarai mu a yan aljanna wala bi amaniya wa man ya'mal min as-salihat dukkan wanda yawa Allah aiki na gari da khalafi zalika sa'ir al-amali al-qalbiyya wal badaniya? su waɗannan ayyuka na ƙwarai sun shiga dukkan aiki na ƙwarai na zuciya ko na jiki wadda kala aidan kullil amili kuma kowane ma'aikacin nan ya shiga ciki min insin ma'aikacin nan mutum ne au jinnin ko aljani ne sagirin karami ne au kabirin ko babba ne zakarin namiji ne au unsa ko ma mace ta wali zalika kala don haka Allah ce min zakari au unsa ma'aikacin nan namiji na ko mace wa huwa mu'minin kuma ya yi wannan aikin yana da imani da Allah wa haza sharɗan lijami'il amal shi imani sharaɗi na ga dukkan ayyuka ba aikin da ka kai ya zan amfani gare ka ya kare ka ga azabar Allah ya tsamar da kai ga shiga wuta ya tsamar da kai ga shiga wuta ya baka damar shiga aljanna sai da imani idan ba imani ma'aikacin mai aiki bai bi aikin banzayi la yakunu salihatan aiki ba ya zama wa aiki na gari wala tuqbalu kuma aiki ba a karɓa tai wala tarattabu alaihi sawabu ba a samun sakayya ga aiki wala yanta dawo bihal iqabu aiki bai kare mai shi uquba illa bil iman sai da imani da ka rasa imani to duka abin da kaka bukata ga aikin ka baya da amfani gare ka Allah shi ba mu ikon aiki na kware da imani fal a'malu bidunil iman yin ayyuka ba ai imani ba kal agathana shajara a athalaha kamar ice ne aka sare tushe ne ga ganye da tsaya da ka sare ma abinan tushen icce ƙasa me kace ganye ne ya bushe da haka da an rasa imani to dukkan aikin da kai aikin banza na sallah tana amfanin mai imani ne zakka tana amfanin mai imani ne dukkan ayyukan ibada gaba ɗaya suna amfani na inga imani au kalbi na imbini ala mujil ma'i ko kuma kamar ruwa na da kan ɗora saman teku kan je masa hilin teku ga hilin gaban da Allah sai ka aza bulo kace za ka gina kana faɗa bulo sai ɗaya saboda ba wurin gina ba ne yadda wannan gina ba ta da amfani zuwan ka samintin kada ka tana da aikin banza ne to shi ma wanda ya aiki ba imani aikin ban bana aikin da yi fal iman malla ya ce shi imani huwal asalu wa asas shi ne asali shi a tushe ga ibada wal ka'idatu lati buniya alaiha kulli shay'in kuma imani ita ce ka'ida da aka gina dukkan ayyuka a kanta. wa hadhal qaid wannan qaidi cewa aiki sai da imani malla ya ce yan bagi ta tafaddul bi lahu ya kamata mutum ya zan faɗaka da shi ba yawan aiki ba ba ƙwazon aiki ba aiki da mi da imani yana da kyau ɗan adam ya sa maka ne nagari aiki fa sai da imani idan ba imani aikin baban giwa na aka ka gaji ba kai komi ba wa fi kulli amalin mutlaka kowane aiki kai tsaye ba aikin da zai amfani idan ba imani fa innahu muqayyadun bihi domin an kayyade a karba aiki da imani fa ula'ika waɗanga bayan Allah na suka tara wannan sifa alladhina jama'ul bainal imani wal amal wa inda suka hada ga imani ga aiki na gari Allah ce da kululul janna waɗannan bayan Allah za su shiga gidan aljanna Allah ka samu cikin ta mushtamilatun ala ma tashtahil anfus tana ɗauke ta tare ga duk abin da dan adam ka shawa duk abinda da a shawa na jin daɗin rai na kwanciyar hankali na natsuwa a aljanna Allah ya tanda shi wata da ayun duk abin da ido ka gani shi shawa ya ji daɗi a aljanna an tanda shi Allah ce wala yuslamu na fatila na kira, ba mu zanta su kuda na kir wannan ba wanda aga gudutsun da binu ko shi ba mu zanta ko ma'ana ƙanƙanan aiki ko wani iri na kawa Allah Allah zai biyanka. Allah ka ba mu iko aiki na kwarai la qalilan wala kasiran ba mu zalunta kowa aiki kankane ko mai yawa mimma amiluhu min khairin na duk abin kuka aikata hana alkhairi bal yajidunahu kamilan muwaffiran kowa zai iske aiki ne cikakke ne kammale ba abin da toya muda'ifan allullunka adafan kasira lunki mai yawa aiki sai Allah shi Allah saboda zama ne mai gafurun rahim idan kai saban Allah sai Allah ya baka zunubi daidai abinda ka aikata amma idan ka yi aiki da na da'a shi sai a lullunka ma mafi karancin lunkawa a baha goma wani za a lunka mai haɗaruruwa wani haɗari bakwai annabi ya ce ka idan al'afin kasira halinki da yawa ba iyaka ya danganta gwargwadon ƙarfin imanin ka da kwazon ka ga aiki Allah ka ba mu ikon aiki na kwarai Allah ya ce ومن أحسن الدين ممن أسلم وجهه, وجهه لله وهو محسن واتبع واتبع ملة إبراهيم خليفا واتخذ الله إبراهيم خليلا الله تبارك وتعالى يكي قارب ينامنا bayan Allah managarta wa'anda suke biƙa wuyansu da rayuwarsu domin bauta ma Allah sannan kuma Allah yake gaya mana bayu ku koyi da biyayya ga ruƙe da addinin annai Ibrahim alaihi salam addinin da bai tare da shirka ya mika wuya zuwa ga Allah shi kaɗai ubangijin talakai ya bar halittu ya koma ma ubangijin halittu Allah ce wa man ahsanu dinan ai ba wani mutum mafi kyakkyawan addini ba wani mutum musulmi na gari babu wani mutum wanda adda addini ingantacce man aslama wajhahu lillahi kamar wanda ya mika dukkan rayuwa ta zuwa ga Allah mi Allah ya ce halal na ya aikata mi Allah ya ce haramun na ya bari mi Allah abba ya so shi yi yaya aka kowace aiki na ibada da mu'amala ta yi ba ya da zaɓi sai abin da Allah ya ce to wanda a haka ga shine mafi kyawa mai musulunci addinin musulunci ba wanda ke cikin wannan addini biyayya annahi ga wannan addini baya fadawa ga kowane irin abin da ba daidai ba wa huwa muhsinin kuma yana mai kyakkyawan tauhidi da komawa ga Allah wata ba millata ibrahima kuma ya bi addinin da aƙida ta ana ibrahima Harifan. addinin da ya karkace ma bid'a da shirka da san rai daga al'ada da gargajiya ya karkace ma bautawan halittu ya kuma ma bautar halittu ubangijin halittu shine Allah Allah ya ce wattakhadha Allahu Ibrahim khalila Allah ya liki annabi Ibrahim badadayin babban masoyi Allah zamanai makadaici zamanai ahadu samad cikin bayu ne ya zaɓi wasu bayu saboda ƙwazonsu da nagartarsu ga Allah ya ce su waɗanga suna da su hulla soyayya ta musamman tsakaninsu da Allah Allah ka so mu cikin bayanka managarta masu imani ai la hadu ahsana min dinin babu wani mutum mafi kyawu ga addini min man jama'a bainal ikhlasi wal eh, lil ma'budin kamar wanda ya tara ikhlasi ga abin bauta shine Allah wa huwa al-islamu wajhi lillah shine wanda ya mika rayuwa ta zuwa ga Allah dallan ala itislamul qalbi wa tawjihi wanda ke nuni mika wuya ga zuciya ta da rayuwarsa gaba dai wa ina da komawa ta ga Allah wa khilasihi wa tawajjuhil wujuhi sa'ir a'da'i lillah da ihlasinsa da huskanta da rayuwa ta in an ce wani ya bada rayuwa ta ya bada dukkan gaɓoɓi ne zuwa ga Allah domin ita huska ana ambanta na domin ita ce a sharafin a'ada ita ce gawa mafi daraja sanda duk an ka ce an ka ba da huskar ka to abin da ba huska ba irin duddugi ayar da shi da zuwa to wanda ya ba da huska ta rayuwarsa ba ma'ana gaba ɗaya ba gaba da ba ta wa Allah da'a wa huwa ma'a hadha ta da wannan ikhlas ta da wannan ikhlas islam da mika wuya muhsinin yana mai kyautata biyayya ga biyar wannan shari'a da wannan addini da tauhidi da Allah muttabi li shari'atul Allah yana mai biyayya ga shari'ar Allah allati arsalallahu biha rusulahu wadda Allah ya aika munzani ne da ita wa anzala kutubahu ya saukar da littafansa akan ta waja'alaha tariqan li khawasil halqihi kuma Allah ya sa wannan shari'a ta Allah da ya saukar a Qur'anin sa ga manzanninsa ita ce hanya ga zababbin bayan Allah cikin halittunsa wa atba'ahum mabiyan manzannin Allah Allah ka sa mu cikin su wata ba milata Ibrahima kuma bayan wannan yana bibiya da rike da addini Ibrahima addini huwa shar'uhi yana bibiya ga addini ibrahima da shari'a ta yi hanifan ma irin an shirki ya zama mai addini wanda ya mika wuya ga Allah kadai ya karkace bai shirka ila tauhidi zuwa ga tauhidi wa an taujihin lil ya bar huskantar bayu ga botatai ila iqbali alal khaliqi zuwa ga huskantar wanda halicci bayu shine Allah haza Allahu ibrahima khalila Allah ya zaɓi annabi Ibrahim yi maso yan Allah na kusa wal khullatu ita a a'lal anwa'il muhabba ita ce mafi ɗaukakar matsayi na soyayya in ka ce wani bada ɗayan kana to ya wuce a ce masoyi wa hadhihi martabata ita ko wannan matsayi na soyayya khasalat li khalilaini ta banta ga masoyan Allah guda biyu na harko Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa Ibrahim alaihi masalatu wasalam da na Ibrahim waɗanga su ɗaya cikin manzannin Allah adda kulla ko cikin manzannin Allah wa amma muhabbatu min Allah amma ita soyayya ta Allah fahiya li umumil mu'minin ta gama duk masu imani Allah na son su Allah ka so mu da rahamarka wa inna mattakhadha Allahu Ibrahim khalilan abin sani Allah ya riki Ibrahim na ya zamba da ɗayansa li annahu wafa bima umira bihi dan Ibrahim ya cika duk abin da Allah ya umurtai ibadodi gagararru Allah ya dora ma an Ibrahim masu yayi aka ce ba a taba yin kuidu ba sai garai ka kusan kai yanzu in gare ka za a fara akwai aiki kuma yana da cijo ne an ga ta hewa kai da kuidu ba a yi mai ba ba da ya kurciya ta ba kai yanzu da kurkuwan kai zuwa ce za a yi kuidu akwai aiki sai an bige bige wallahi <laughs> eh? amma shi an gace shi wa kai ne ba ya je a yi mai ba ya wa kai ne kuma yawa Allah da'a yawa kai ne kuidu aka ce shi yanka ɗanai kuma shi ɗan da ya daɗe yana roƙon Allah ya bashi kuma an ce yanka shi kuma ya ja yanka sai da Allah ya hansi shi da kai ne Allah ya bashi ayyuka a samun shaƙa ayyuka masu waya Ibrahim duka ya kammala su ba abinda Allah ya ce hiyonni bai ba don haka Allah ya ce ya rike Ibrahim ba da ɗayansa wa ƙamon mai mabtulai bihi an Ibrahim ya tsaye ga duk da an kaje jarabi da shiya waje alahullahu imaman linnas da haka allah ya sani ibrahim shine shugaba abin koyi ga duk mutanen duniya da haka za ka iska cewa kowa ya yi ibrahim wani allah ne ba yahuda sai ce mu na ibrahim miki kirista sai ce na ibrahim miki har da mara addini na ibrahim na to kariya na mu'an na ibrahim alaihi salam wattakhadahu al-khalila don haka Allah ya riƙai madadayansa wa nawaha bi dhikrihi fil alamin Allah ya buɗe ambatonsa ga talikan duniya kowa yana bugun gaba da Ibrahima Allah ya ce ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya mana shi ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala shine mamallakin kowa da komai kuma ilimin Allah ya haɗa ko'ina a tudu ya haɗa ko'ina a ruwa da sama da ƙasa da sunan Allah a komai Allah ce walillahi mafi samawati wa mafi mafi samawati dukkan abin da ke cikin samai na mai hankali da mara hankali wa mafi da abin da ke cikin ƙasai mai hankali da mara hankali an yi amfani da ma ta galibin li'aksar don rinjaya da mafi yawa domin halittun mara hankali na sama da na ƙasa mara hankali sun yi masu hankali yawa to Allah ya ce yana tabbata muku duk abin da ke cikin samai ba wanda ba na Allah ba ne walillahi dukkan ga Allah ne bayan Allah na halitta Allah na kuma malaka Allah ne babu mai jayayya duniya ta yi kai guda ba wanda yi hayyau wani mai da'awa in ba fir'auna da ya baki ba kuma tuni Allah ya gama da shiya ba wanda ya taba cewa ga bakin sama da tashi da masu imani da mara imani kowa ya yaya da saman gaba tashi ta ba da gwamnatin ta'addanci da gwamnatin da'a kowa ya yaya da ba shi ya yi ƙasa ba shi ya sama ba to Allah dai adda wannan mallaka kuma kai ɗayan duniya ta yadda wa kana Allahu bi kulli shay'in muhida Allah mai kewayewa na ga komai da saninsa ba wani abu bangare ko tudu ko rahi inda ya gagar Allah bai san mai ka faruwa ba yana sanar da komai wa hadhihi aya azima karima wannan aya ka Allah ka sanya mu cikin masu riko da abinda Allah ka kaso ka raba mu da ba ya so Allah ya ce Wa yastaftuna ka في nisa? قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون وترغبون أن تركحون والمستضعفين والمست والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا الليل لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما دكة دكة Allah ta'ala yake ba mu labari su kuma game da lamarin waɗanda ada rauni musamman mata a wannan aya kamar take zan ma tana bayani sultu nisa'i tana bayani akan mata mun fara da bayani akan ta akwai matan da ake rinjaya a zalunce su wayanda muka yi bayani tun farkon sura wani ya auri mace ba na shawarta ba amma dukiyar da ta gada ga tamare ne ga hannunta ya tsauna da ita haka nan ko ya kange ta ba ta aure kuma bai aurar da ita saboda kada ya aure da ita an shi duke da aga hannunsa kuma bai son ta dan ba ta da kyawun da ya kaso sai ya bar ta kaskance wadatsance ko kuma yana son ta shi aure ta da kai ne saboda shari'a ta halatta mai aurenta ko gada to amma kuma ba zai ba ta haƙƙinta na aure ba na sadaki daidai da yadda aka ba irin wannan matar to duka allah yana bayyace ma al'umma yadda ya kamata waɗannan masu rauni ku tsara duka allah ku ba su haƙinsu allah ta'ala ce wa yastaftu na kafin nisa'i masu tambaya suna neman tafaya gare ka ya ma'aikin allah A kan lamarin mata to ga fatawa daga mai duka allah ulillahu yuftikum ku gaya musu Allah ke ba ku fatawa aiki game shi yanzu Allah shi ka an wa da kai ne ba ya ashirin manzon Allah fi da game da lamarin mata wa ma yutula alaikum fil kitabil da abin da ake karanta muku na littafin Allah fil yataman nisa'i ga marayi mata an mutu an bar ma yarinya marainiya ga ubanta ya bar dukiya allati wadda ta tutuhunna ma kutiba lahunna ba ku iya ba su abinda Allah ya dora ku ba su na sadaki kuma watar gabuna an tanki huhunna kuma kuna kyamar ku aure su ko watar gabuna kuna son an tanki huhunna ku aure su an ba sana da ki ga macen da ka aje ta ba kasanta an fasara da targabu da kuma so ga macen da kana so wal mustadafina kuma Allah na ba ku fatawa game da masu rauni minal wuldani na yara ƙanana da aka ba ku dukiyarsu suna yara su rasa uwaye bi an taqumu lil yatama bil qist na farko Allah na gaya muku ku tsayu da waɗannan marayi da adalci ku ba su haƙƙinsu da Allah ya ce kuma ku saka ido ga dukiyarku da dukiyarsu da Allah ya ba ku ajiya wa ma taf'alu min khairin ku sani duk abin da kuka aikata na alkhairi na mu'amala da waɗannan marayi mazan ko matan fa inna Allah kana bihi alima allah masani na ga abin da kuka mu'amala akai ne ya kai wanda allah ya ba rukon marayi dan wani ko ba yana rike gare ka ba gaba ɗai amma kuma allah ya baka mas'uliya ana kiran ka tambaya yadda za a lalurar gidan marayi ka ji tsoron allah wallahi wanda ya mutu ba dubara abai da ba kai ma da ka kai yau ba kwazonka ba ne to ka faɗi gaskiya tsakani da allah kuma ka yi faɗa ma hanyar da duk san kana ɗora ɗanka don ya ci gaba ya zan kana ɗora waɗannan marayin don su ci gaba in kaya wannan kanka ka hisuwa daga kangi a wajen Allah idan ka saba mu haka da Allah kake faɗa ubangijin da ya bada wannan doka Allah ka ba mu ikon tsayawa da haka waɗanda ka gururuwa an bar musu marayu in akwai dukiya ka je kai kokari ka rika don ka cimma dukiya ta yi sai ka ce dukiya ta ka ce dan banza ne in dan banza na kai kowa uban banza ko Allah ta'ala ya samu gane istifta ɗalibar sa'ili min mas'ulin ita fatawa shine neman fatawa ka tambayi mai tambaya ya tambayi wanda zai tambaya shi fassara ya bayanin wani abu bayanin hukumin shar'i ya ba shi bayanin hukumcin a shar'a mi aka zafi zalikal mas'ul anhu ga ka tambaya fa abara anil mu'minin Allah yake ba da labari ga masu imani annahum yastafturuna rasula sallallahu alaihi wasallam masu imani suna tambayar manzon Allah fil nisa'i ga hukumce hukumcen mata almuta'allaqa bihim abin da ya shahe su wa tawallallahu hadhihi fatawa sai Allah ya ce to na dauki wannan fatawa bai nafsihi da kai ne Allah ya ashe mu ma'aikinsa wannan aiki fa qala ya ce qul Allahu yuftikum fil hinna game da lamarin waɗannan da ake bar muku na mata da marayu da gajiyayyu da marasa galihu to ga fatawa daga mai duka fa'alamu alama takun bihi kusan abin da ake muku tawa kai ne fi jami'u shu'unin nisa'i ga dukkan abin da bangaren mata min qiyam bi huquqihinna na da haƙoƙin mata wa tarki zalmuhunna da barin zaluntar mata umuman kar ku zalunci mata gaba ɗaya da mareniya da wadda ba mareniya ba mata Allah ya yi musu rahama suna nan wata in ka jima ce suka cikin gida da mijinta ko boya ya so bai mata wannan wahala yana mulkin mallaka ya yadda ya kaso shi shi a oga in ka ya oga nan duniya akwai oga inda za mu je lahira don haka mata wanda duk ya ɗau kuɗi ya yi baka bai cikin makiyanka? in dai baka yaba mai ba to bai kamata ka raina mai ba kuma duk da ta ce tana son ka ta aure ka ba iya ta sa ta aure ka ba to amma dai a yi adalci kada a mai ta a zalunce ta ka canye mata bashi in kai magana ka ce wala da sakinki ita da kuɗinta kuma ana sakinta ya yi mulkin mallaka bai damu da dokar Allah ba shi shi a mai gida billahi da zikira ba da gidanka ba magana namiji ya ci bashi ya ɗora kariyar mace da shi ba ai namiji ma ya ci bashin mace ma ko shi wani nau'i na walakanci nau'i na walakanci to matan ba haushe kan bata mata ce mi ka yi min da yawa wani na so ce wani haka da barin dangantaccen bashi na in kana son barin gidan gaba da bashi na sai ka kuru-kuru kamar dan mujiya ina girma to balle maci na kaharan ka ci kuma hukura ka cewa ba abin da ta yi ta tiri ta duya ta yi kara ina ku kara ga eh, kotun ta musamman daga Allah inda za a tarewa gaba ɗaya kowa da kowa wa khususan da kuma zaluntar mata ke keɓance na marayi da masu rauni da aka ba ku ƙarƙashinku wa haza amrul am malla ya ce wannan umarni na gama me ya shimi da jami'in mashara Allahu Allah yana umarta ku ga tsayawa ga haƙoƙi ga dukkan abin da Allah shaɗanta amran yana umutun ku bayar da haƙi ga mai haƙi wani hayan yana hana ku zalunta dukkan wani mai rauni fi haƙin nisa'i ga haƙƙin mata a azaujatin mata aure ne wa da hunna ko ba su ba sigar yare ne kanana walki ba da manyan mata sun ma a da tamimi wasiyyatin bin da'ufa sannan Allah ya zabarar bayan gamewa da wasiya game da masu rauni minal ma na mata walwalada da yare ƙanana itimamin bihim don kula da haƙƙin waɗanga mutane mata da yara ƙanana masu rauni da ake tanne ma dukiya a canye to don kula da haƙƙinsu sai allah ya keɓance su da ambato wa zajaran da tsawatarwa an tafarriɗi fi hukukihim ga wuce wuri ga haƙƙinsu kai sakaci ka bari su ta halaka faƙala allah ya ce wa ma tula, alaikum fil kitabi da ake karanta muku na littafin mata fi eh, na littafi fi nisa'i ga lamarin marayi mata yuftikum aidan haka Allah ne muku tawa bima yatula alaikum abinda aka ta muku bilkitan tahan Allah fi sha'an li yatama min sa na amarin mata na marayi Allah i waɗanda latiwa suke la tutu na hunna ba ku iya basu ma ku kutiba lahunna abinda Allah ya dora akan su wa hadha ibarun an halil mawjuda wannan ana magana na ga halin da Qur'ani ya sama a wancan lokaci alwaqi fi dhalika alwaqt wanda ke abkuwa a wancan lokaci fa innal yatimata ka tarar da marainiya ka na tatal wilayatul rajul in tana karkashin wani mutum mai kula da ita ka san da ma mace ta kula ta a mutu an raba dukiya ta ga da dukiya an bata wani da ka kula da ita ba ka ha haƙƙa sai ta yi mata haƙƙinta abinda an daidai ya bata sai ki basuwa wa zalama ya zalunce ta kamar yadda da ake yi babban wa an mutu an bar mai kanne mata sai shi musu aure shi ya musu aure kam yi amma kowace hana musu gado ba a raba gida ba a raba gonaki ba a raba shanu in akwai ba a raba awaki in akwai ba a raba komi akwai eh to an yi musu aure kai ka musu aure da kai aure sun kawo kan aure da abin su wata abinda gadanta na gona wani na wata in an ba shi shi shekara'i na shekara biyar aka tara shi ya nemi ta duk abinda aka yi don lura ka ne baka basuwa ba kuma ka mata aure kuma ka riƙe gonar baka basuwa wai ai duk abu gudana abu gudana wa dawa <laughs> kowa daban da bai haki Allah shi ya san komai guda ne shi ya ce a ba da haƙi ga mashiya wa in ma bi akali malaha ko ka ce ya duke ta allafi laha wadda an ta ga hannunta au ba a ko ka ce ya sashi kaɗan mata saura au ma na aha mini ta zauji ko hana ta aure liyan tafiya bi malaha me yasa bai yin aure don yana amfanuwa da wannan dukiyar tasa da aga na tata da aga hannunsa khawfa min istikrajihi min yadihi don yana gudun kan wannan dukiya ta fita da hannu ne in ha idan ya aure da ita auya ya huzu min ha ko ya amshi wani abu ga mai aurenta zan waje bihi wanda an kawara ta bi ya saka wani sharaɗi. to fa ni da ka bayani ba ta da kuɗi gare ne a to muka magana babu kuɗi gare ka ya hana duk a gane gaskiya Auge gaida ko hadha idza kana raghiban anha amma wannan in bai aurar da ita in bai da shawa da ita ne suka ce ragibu in an ta biyo tana ɗauka ƙi auyar gabu fiha ko kuma yana shawa gare ta haka kuma ragibu in fi ta biyo tana niyyar so to in yana shawa da ita sai yanzu wahiyar zatul jamali wal mal ga ta da kyawo ga dukiya kuma wala ya yasqitu fil mahariha bai adalci ga da sadaki bal ha biduni ma stahiqa ba biduni ma tastahiqu sai ya bata ba abin da cancanta ba in ya ta ce abin da sadaki kaza ya rage ba abin da ya ga dama tunda komai na ga hannuwa na ga hadusa wa kullu hadha zulmun yadkhulu tahta hadha an-naqas duk wannan zalunci ne ya shiga ƙarshen wannan naƙasi da kai wali haza kala don haka ce watar gabu an tanki hunna kuna kyamar ku auri wa'annan mata ai targabu na an nikahin kuna kyamar auren wa'annan matan kuma kun tauye musu haƙi kun ƙi barin su yi aure ko in za ku yi musu aure ku saka sharuɗa au fi nikahin ko kuma kuna so fi nikahin ga auren su kama zakarna tamsili kamar da muka misalin sa Allah ya ce kuma wal musu da ifina min al haka Allah na amsa fatawa game da yara ƙanana da aka bari masu rauni yuftiku fi mustad'afina Allah ya nemi ku fatawa ga masu rauni minar na siga daga yara ƙanana an ta'adum huqu haqqahum ku ba su haƙƙin su wa gairihi na gado da waninsa wala ta tastaulu ala kada ku dokaka ku haye dukiyarsa ku kwance kwale ale ala wajen hizun musu ga zalunci wasu da musanyawa wa an taqumu lil yatama bil kuma Allah na kira gare ku ya ku yan uwa ku tsayu ga lamarin marayi da adalci bil adali tamin da adalci cikakke wa ya yashmilu al qiyam alaihim wannan ya ga mai adalci ya haɗe haɗuwa tsayuwa ga haƙoƙin marayi in ana son a zalunce ko a yaudare ko a ka yi tsaye ka ga haƙƙi ne ya hito gwargwado kai da an gaba da uba ka yi sana wa bi ilzamihim amrullahi kuma ka nazumta musu su tsayu ga umarnin Allah su ma marayin yadda kaka cewa ɗiyanka su je sallah ko makaranta kai ma ka ce marayu su zo makaranta ko sallah wa ma aujabahu ala ibadi duk abin da Allah ɗora bayi amma ka bar ɗiyanka sun yi makaranta sahiya sun yi boko da malaka sun yi islamiyya kun bar ɗiyan marayu cikin shiya suna ta gudu to so mun kaza to so mun kaza nan gaba kuma iya dan dan ta adaka ce mai cewa dan iskan manza da hi ko ka tuba hazuwa to ko haka mai zuwa ka to kai ko ba dan dan ba bane yana da haƙƙin makotaka da kusancin da Allah ya sa ka zo shi a daya ka kula da dan marayin da bai da uba Allah ta'ala ya sa mu gane fa yakuni awliya'a mukallifin bi dalika suma wale su kasance abin ɗorawa na ga wannan yalzamuhum bima awjabahu Allah ya dora musu dora musu ga abinda ala Allah jauta musu wa yashmul qiyamu alaihim ya hade tsayuwa ga cewa ka tsayu ga marayu fi musalihim dunawiya ka tsayu ga maslahat ta duniya bi tadwiyati amwalihim da ribantar da karuwar dukiyarsu wa dalabi ahassu lahum biha da dan musu kaso mafi ribantuwa a kai ne hanyar da za a bi su ci gaba da karuwar arzikinsu da samun aikin yi a sa su yadda haka tsaye ka samu ɗiyanka mu aiki sun ma a tsaye a samu su mi aikin yi idan ka tsaye ka koya ma ɗiyanka sana'a su ma a koya musu sana'a idan ka tsaye ka ba ɗiyanka shawara ku tashi ku je wurin kaza su ma a ba su shawara idan kake tsaye ka hana ɗiyanka abun da ba daidai ba su ma a hana su wa Allah ya karabu ha illa billati hi ahsan kada ka kusanci marayu na kowa na dan uwanka na ko ba dan uwanka na ba sai da abin da ake kyawa faɗi gaskiya faɗi alkhairi ka yi adalci wa kadhalika la yahabuna fihim Sidiqan wala ghairihi kada ka so musu ƙiyayyar da babu wani abin so yadda babu wani masoyi ko kuma wani sa a ka so su so na tsakanin da Allah wanda in sun yi faɗa a gaya musu in sun yi abin faɗa a yi musu faɗa shi na daga cikin shi ma abin da aka yi na halaka marayi sai a ce wai ba a marayi faɗa a to ba abin faɗa abin yi sai ya lalace bale waɗanda ɗiyan ƙwai ɗiyan lantarki ɗiyan allah ka shirya muna an yi musu faɗa ma ya an kwashe wani an ce ƙyale su habbugu ko ana bugun marayi a ba marayi kashi amma da niyya ya gyara ba don zalunci ba da niyya ya zan abin ƙware ba don a cutai ba da niyya ya yi da ya hukunta shi irin yadda za ka kwata ɗanka amma an bar maka maraye wai ba abu ne za a yi waye gari shi abin da ya ga dama saboda yana da garantin ba abin da za a yi mishi akwai wani dan uwa na kane ne yaro sai bar yarinya da yaro sai kuma Allah ya sa yaro yaro sai bar yarinya bawa bai mata faɗa ko wai mata faɗa yanzu kana ganin ne ya ɓaci shi wallahi bai sanar ɓata wancan dai ga gami an kai sai da an kaɗa ce to wallahi ga wata koyi ba ni kan wallahi da ta yi iske ta nika zazzane ta har yanga shi dole yadda ai wata rana ta yi hantare ta rikice an kai ai sulhun ta daya an kai sulhun ta biyu na aure ai mata aure ta buwaya sai ce to wallahi tun da kiki bar magana ga kiki magana ta ina faɗa mu wani to da ba abin kun tafa da hana ce faɗa mu wani ba abinda an ba a bugun marayi kan zalunci saboda ɗaya wai hibe da uba ka tashi ba wata da wuri Allah ga ɗan ka zaune gaban ka wai kuma ya tashi baka wuri cikin wanka bai ba to wa Allah hin bai wanka ba ka ci gidanku ka za ka ka wanka ai to yanzu ka ba ɗayan ka sai da waka ka ta a wanke wuta ka an ka ce wai bai wanka ba kai dan eh, ka ne wanka to kaka kai shi ko yanzu ba dan a kai? ce ga to kashi ga ɗari ta ce daga sai to kai abuka wanka a wanke wata hankali shigo ka sha ko da Allah yana mancewa da kai Allah ya sa mu gane kada a ce ba a taɓa su wa fi tazwiji wa gairihi haka wajen aure da waninsa kada a zalunce su a aure musu wanda ba wasu a sa su auren dole ko a rike musu dukiya da makwantarsa ala wajhil hadmi li huquqi kar bisa ga taushin da haƙƙin su wa hadha huwa wa hadha min rahmatihi ta'ala bi ibadihi wannan bayani da hidda haƙƙin masu launi da Allah yayi ina daga cikin rahamar Allah ga bayansa kai ma ai an taimake ka a gaya ma kayi zalunci gara ba taimake ka ba shi ma mai raunin da an ka danne haƙinsa shi ma an taimakai haisu hassa gayatul has ta yadda Allah ya kwadaitar koli ga kwadaitawa ala qiyamin bi masalihim akan tsayuwa ga masaloli man la yaqum bi maslahati nafsihi wanda bai tsaya ga masalar kai ne fi da raunin yaron wa faqad abi da rashin ubanai thumma hassa ala ihsani umuman sannan Allah ya yi umarni gaba ɗayan mu kowane mu'amala ka zama kyautatawa faƙala ce wa mata taf'alu min khairin duk aikin da kuka aikata na alheri liliya ta ma wa gairihim ga marayu ne ko a wani marayu sawa'un kana khairin muta'addiyan wannan alheri mai ta'addanci ne in aka ce aiki mai ta'addanci ana niyyar aikin da ka wuce ka kai ga wani ladata amma tana wucewa ka kai wani kaga yanzu in ka yi rantsuwa ka ce ba ka abu sai aka ce kai ka fara ko ko aka ce ba cikin gafarar nan akwai to ta'addiya sai aka ce ka ciyar ka ga wannan ta yi ta'addanci don ka amfana da wani wani ya amfana da wannan ibara da ka yi to akwai kuma wadda Allah ma ba ta ta'addanci sai ka yi azumi ba wanda ya amfana da kaya ga ɗaya ka ɗawa <laughs> to ita aka ce ma mu ta'addanci ba muta'addiya mai tsallakewa zuwa gwani au lazima ko kuma ibada ta lazima wadda ta tsallakewa duka wanda ya aikata aiki da sani fa inna Allah kana bihi alima Allah masani na akai ne kada hada ilmuhu bi bi amalin amilina li khairin ilimin Allah ya kewaye sanin ne ya kewaye dukkan mu aikin mai aiki qallatin wa kasarat aikin nan kadan ne ko mai yawa hasanan wa haƙƙi na kyakkyawa na ko kishe kyakkyawa na fa jazi kullum bi hasbi amali Allah zai biyan kowa gwargwadon aikinsa Allah ka ba mu ikon aiki na kwarai akwai lokaci da sha wai to aya ga kan minti biyu ka ba sai muna sai dai mu aje nan ka hankin sallah a yin zuwa abinda muka wadda daidai ba Allah ta'ala ka ba mu lada kai kurakurai Allah shi gafarta mana bukatun mu kana da manya Allah shi biya mana haduwar mu daga mu Allah ka sanya mata albarka Allah kai mana jagoranci ga rayukan baki daya Allah ka biya mana dukkanin bukatun mu baki daya a wannan ƙasa Allah muna neman agaji da gudunmuwa da gare ka Allah ka mana agaji da gudunmuwa zama lahiya da kwanciyar hankali wannan kuncin rayuwa da muke cikin sa ubangiji Allah ka ɗauke mana ka kawo mana kharaji na alheri akwai dan umar da aka jalaba da wasu yan hona suka ci amana ta yi ana neman addu'a ga yan musulmi ubangiji Allah ya sa zama kafara Allah ya mai sa mai dadi ba dadi Allah ya yi mai dukkan damuwa Allah shi kawo mafata hina alkhairi akwai kuma yan umar da ba su da lahiya Allah ramu shi na gida ba da lahiya kwari Allah shi ba shi lahiya akwai malam bello shi na yanzu shi ma gida yana jiya Allah shi ba shi lahiya da sauran bayan Allah daban-daban su malam salihu su malam abdullahi bala da baban su waziri waɗanda suna da duniya doguwa Allah ka sanya zama su kafara Allah ka ba ta lahiya Allah ka sanya ya musu dukkan damuwa Allah ka sanya wannan ciwo nasu zama su kafara Allah ka tayar da su cikin iyalansu Allah ka yaye musu dukkan damuwa mu kuma Allah ka san muna da bukatu daban-daban ƙanana da manya ubangiji Allah ka biya mana dukkan bukatunmu dukkan abin da muka guri na alheri Allah ka ba mu sharri Allah ka tsare mu gare shi Allah ka ya ka san bukata kowa Allah ka biya mana ita Allah ka san damar mu Allah ka yaye mana ita a wannan na Allah ka ba mu mai albarka ka ba mu ruwa na gari masu albarka Allah ka hana mana dama da inda na sani duniya mu da lahira mu Allah ka shirya mana yaran mu ka shirya mana matasan mu ka shirya mana matan mu ka shirya mana dattijawa ka shirya kanana ka shirya manya ka shirya maza ka shirya mata Allah ka shirya mu baki daya gaba ka ba mu ikon aiki don ka don neman dakka Allah ka biya dukkan bukatun baki daya Allah ka dale mu saba maka baki daya Allah ka yi mana jagoranci ga rayukan mu ga baki daya iyayen mu suka dauke mu suka shayar da mu suka cire da muwa Allah ka yi masa kamar da rahama ka gafarta musu mu da arai Allah ka iko yi maka da'a mai dukkan nayin wannan karatu ubangiji Allah ka saka mai da alkhairi Allah ka biya da aljanna allah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka